Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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 burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha 16 kilohas sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. sojojin sudan sun sanar da kwace makamai da aka shigar da su cikin kasar daga kasashen waje a turkiya al'umma sun koma cibiyoyin kada ƙuri'a domin zaben shugaban ƙasa a karo na biyu a yau lahadi shugaban kasar iran ya ce turawa na kokarin haifar da sabani a tsakanin mambobin ƙungiyar opec yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin sojojin sudan sun sanar da kwace makamai da aka shigar da su kasar daga waje a jiya asabar ne da ya kafin watsa labarun kasar sudan suka ambato sojoji suna cewa rundunar sojan ta kwace wasu makamai da aka shigar da su daga waje domin mika wa dakarun kai agajin gaggawa sanarwar sojan ta kuma ce rundunar leƙen asirin soja ce ta gano makaman da aka shigar da su daga waje ta kuma kwace su kuma ana ci gabar sanya idanu a kan masu aikin shigo da wannan makaman daga waje a ɗaya gefen rundunar kai ɗaukin gaggawa ta soja ta ƙasar ta sudan da take fada da sojojin ƙasar ta ce sojoji suna suke ketar jirgin ya tsagaita wutar yaƙi da aka cimma tsakanin ɓangarorin biyu sanarwar ta haitar da sojojin suke ci gaba da karya waccan yarjejeniya yaƙin da ya ɓarke dai a ƙasar sudan fiye da wata ɗaya ya ci rayukan mutane dubu ɗaya da kuma jikata wasu dubun dubata sannan kuma wasu da adadinsu ya kai miliyan suka zama 'yan gudun hijira shugaban ƙasa iran ya ce turawa na ƙoƙarin haifar da saɓani a tsakanin mambobin ƙungiyar opec shugaban na iran ya ce wasu ƙasashen yammacin turai ne na suke neman haifar da rarrabuwar kawuna da haddasa saɓani a tsakanin ƙasashen ƙungiyar opec mai arzikin man fetur su hana turawan cimma wannan manufa shugaba ibrahim ra'isi yayin gana wasa da babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec haisam algahis ya bayyana hulɗar mambobin wannan kungiya a tsakaninsu a matsayin wani muhimmin wato al'amari na samun nasara a wannan kungiya ta ƙasa da ƙasa sannan ya ƙada cewa jamhuriyar musulunci ta iran a kodaushin tana da kyakkyawar haɗin gwiwa da wannan kungiya kuma wannan kungiyar tana da tushe kuma tushenta shine ci gaba da inganta matakan karfafa aiki a tsakanin mambobi raisi e ya bayyana tunanin kafa wannan kungiya domin tallafa wa masu haƙo man fetur da kuma hana nuna musu wariya raisi e ya ci gaba da cewa wasu ƙasashen yammacin duniya na neman haifar da rarrabo kawuna tsakanin kasashen kungiyar ta opec domin tabbatar da muradinsu to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a can kasar turkiya an buɗe mazaɓu domin yin zaben shugaban ƙasa a karo na biyu a yau lahadi ne dai al'umma ƙasar ta turkiya suke ƙara yin zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu bayan da a zagayen farko aka kasa samun wanda ya sami kasan da ake bukata domin lashe zaben a zaben na yau dai za a gwabza ne a tsakanin shugaba ɗaya ordugan mai ci da kuma jagoran 'yan hamayya kilidar oglu an buɗe mazaɓin ne da misalin karfe 8 na safiyar yau kuma za a ci gaba da kada ƙuri'a har zuwa biyar da maraice. batutuwan da suka shafi tattalin arziki da 'yan gudun hijira na ƙasar syria suke cikin ƙasar ta turkiya sa daga cikin muhimman batutuwan da ake ƙoƙarin jawo ra'ayi masu kaɗa ƙuri'a kai wanda ya sami kaso 50 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da za a kaɗa shine za a sanar a matsayin zababben shugaban ƙasa ana ci gaba da shirye-shiryen da sabuwar gwamnati a najeriya 'yan majalisar dattijawan najeriya na gudanar da zama na gaggawa inda ya rage sa'o'i kaɗan a rantsar da sabuwar gwamnati kamar yadda aka saba shugaban majalisa ahmad lawal ne dai ya jagoranci zaman da aka yi a jiya inda tuni aka tattauna da kuma yin nazari akan sababbi da tsofaffin ƙudurori. cikin kudurin da aka kaddamar har da yi wa dokar kasafin kuɗi kwaskwarima kazalika akwai kudurin yi wa dokar babban bankin najeriya cbn kwaskwarima wanda shi kuma ya tsallake karatu na ɗaya da na biyu da na uku hakanan na nufin majalisar ta amince da tsarin birnin abuja cika da jami'an tsaro a shirye-shiryen da ake na rantsar da bola ahmad tinubu a matsayin sabon shugaban kasar ta najeriya a gobe litinin 29 ga watan nan na mayu to karshen labarin duniyar kenan mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Masu sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa, musamman ma dai a wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan ziyarar da shugaban ƙasar Iran ya kai zuwa Siriya. da yadda wasu marubuta suke kallanta ta fuskar muhimmancinta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wata kasiya da fitaccen manazarcin siyasan nan ɗan ƙasar masar dr hassan nafi'u ya yi dangane da ziyarar da shugaban ƙasar ta iran ya kai zuwa syria kwanaki kaɗan da suka gabata ya bayyana muhimmancinta ta fuskoki da dama dr hassan nafi'u ya fara da bayyana cewa wannan ziyarar ta zama mai muhimmanci ne saboda ita ce irin ta farko da shugaban ƙasar ta iran ya kai zuwa syria tun bayan da rikici ya barke a wannan ƙasa shekaru kusan goma sha biyu da suka gabata hakanan ya bayyana cewa ziyarar ta shugaban kasar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun sauye-sauye a cikin wannan yanki da kuma duniya baki daya ziyarar tana tabbatar da cewa dai rikicin da kasar syria yana gab da zuwa karshe baki ɗayansa koma ya ƙare kuma saboda shugaban kasar ta syria shine wanda ya nasara a kan waɗanda suka yaƙe shi domin kifar da gwamnatinsa sannan kuma iran tana cikin ƙasashen da suke gaba-gaba wajen ba wa siriya kariya don haka ziyarar ta shugaba ibrahim ra'isi tana kan bagiranta kuma ta cancanci kware-kware biki da aka yi wa shi kanshi shugaban a lokacin da isa birnin damascus har ila yau ziyarar ta zama wani share fage ne a kan gina da bunƙasa alaƙa mai ƙarfi da ta haɗa ƙasashen biyu a fagen wannan yanki na yammacin asiya wannan ziyarar ta da muhimmanci ne saboda an yi ta ne makonni kaɗan bayan yarjejeniyar da aka yi a tsakanin iran da saudiya domin sake buɗe alaƙar diflomasiyya musamman kasantuwar china ita ce kasar da ta shiga tsakani da shi ma wata manuniya ce a kan buɗe wani sabon shafi a siyasar wannan yankin dalili shine wannan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da saudiya za ta iya kawo ƙarshen batun da aka daɗe ana yi na ƙawancen soja da aka baiwa sunan nato larabawa wanda zai hada kai da haramtacciyar kasar isra'ila domin kuma wasu kasashen larabawa domin fada da iran kuma daga cikin sakonnin da wannan ziyarar take dauke da ita ga haramtacciyar kasar isra'ila shine cewa ta ci kasa kuma ba ta yi nasara ba akan shirinta na isa cikin ruwan tekun fasha domin tsayin dakar iran da syria da kuma ci gaba da wanzuwar kasashen biyu da su duk da kalubale mai girma da suka fuskanta na yaƙi shi kanshi ya isa ya mayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila saniya ware da kuma mai mata da ƙwaryar biki ta yadda ita ce wato iran ɗin ta isa ta kuma da da yankunan da suke zagaye da falastinu da take ƙarƙashin mamaya maimakon ita haramtaccen kasar isra'ila da take son isowa tekun fasha kuma zai yi kyau mu yi tunatarwa da cewa dukkanin kokarin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi na rusa ƙawancin gwagwarmaya ya ci kasa kuma ƙawancen iran da siriya shine ginshiki mai girma wanda ya sauya daidaito na ƙarfi da ake da shi a cikin wannan yankin. kuma aka waye gari wannan ƙawancen na gwagwarmaya shi ne yake ƙara ƙarfin domin takawa haramtaccen ƙasar isra'ila burki amma fagen ƙasa da ƙasa wannan ziyarar dai ta da muhimmanci ne saboda ta zo ne a daidai lokacin da sauye-sauye masu girma suke faruwa a duniya yakin ƙasar ukraine yana a matsayin ginshikin wannan sauyin da zai sake fasalta yadda ake tafiyar da su duniyar nan a siyasance kuma saboda ƙawancen iran da syria suna da maslaha ta ganin an samu sauyi a tsarin siyasar duniya wanda amurka ce take sarrafa shi a tsawon kusan shekaru talatin don haka ziyarar ta shugaban ƙasar iran za ta taimaka wajen samar da aiki tare a tsakanin dukkanin ƙasashe da suke da sha'awar ganin an samu sauyi a siyasar duniya tsarin da zai zama bangarori da mabambantan ra'ayoyi za su tafiyar da shi ba wai shifta amurka ita kadai ba ko kuma mahangar nahiyar turai bisa jagorancin amurka wasu kafafen watsa labaru a wannan yanki na yammacin asiya bisa rakiya ta manufofin turai suna ƙoƙarin bayyana alaƙar da take tsakanin iran da syria a matsayin wacce ta ginu kan ɓangaranci suna kuma yi wa alaƙar iran da ƙasar yaman da labanan da wannan irin kallo na ɓangaranci ko kuma alaƙar da take tsakanin hezbollah kenan da ita iran ɗin dr hassan nafi'u yana kore wannan irin fassara da mahangar da masu wannan mahanga yana mai cewa masu wannan mahangar ba su kallon al'amura kamar yadda suke tare da cewa babu yadda za a kore alaka mai fuska ta kamanceceniya ta fuskar mazhaba illa iyaka abin da ake gani a ƙasa shine da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zama dalilin ƙarfafuwar alaƙa tsakanin waɗannan ɓangarori. dukkaninsu sun yi tarayya a kan fada da mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila da aƙidar fada da mulkin mallaka wanda amurka take goyon baya a nan yana da kyau a yi ishara da cewa tun farkon cin nasarar juyin musulunci a iran manufar da aka gina juyin a kansa shine kalubalanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma manufofinta munana na mulkin mallaka da mamaya da kasashen turai da amurka suke goya mata baya wannan siyasa ce ta kusantar da iran da siriya da dukkanin bangarori masu gwagwarmaya a wannan yanki kuma ita ce dai wacce ta sa wannan kawancen na gwagwarmaya yake karfafa al'ummar falasɗinu da ba su dukkanin taimakon da suke yi suke bukatuwa da shi domin 'yanto da kasarsu don haka babu batu na bangaranci ko na mazhaba a nan a lokacin da juyin musulunci ya kai ga cin nasara iran masar ta fice daga cikin fagen kalubalanta haramtaccen kasar isra'ila musamman bayan ziyarar da sadat ya kai zuwa birnin kudus a shekara ta 1979 da kuma rattaba hannu da ya yi a kan yarjejeniyar kam david a shekara ta 1978 a ƙarƙashin kulawar amurka kuma saboda tun a farkon cin nasarar juyi a iran aka rufe ofishin jakadancin haramtacce kasar isra'ila sannan aka mai da shi na falasɗinawa shugaban kasar syria hafiz al-assad ya ɗauki hakan a matsayin buɗe wani sabon shafi a bagen fada da haramtacciyar kasar isra'ila don haka ya miƙo wa iran hannun kulla alaƙa da kuma mai gurubinta da masar bayan alƙahira ɗin ta fifita ficewa daga wannan kawance na gwagwarmaya da fada da haramtacciyar kasar isra'ila da gaske ne cewa a wancan lokacin kasashen da suka ƙi amincewa da matsayar ta masa na larabawa sun kulla wani kawance a ƙarƙashin iraki da kuma syria sai dai kuma kasashen turai da amurka sun ingiza iraki ta mayar da hankalinta akan fada da iran da sunan cewa iran tana tallata juyin juyi halinta a cikin kasashen laraba domin kifar da gwamnatoci shekaru takwas wancan yakin ya dauka ana yinsa wanda mafi yawancin kasashen larabawan yankin tekun fasha suka goyi baya sai dai siriya ba ta biya wannan tunanin ba ta karfafa alakata da wajen kalubalanta haramtacciyar kasar isra'ila da mamaita wannan ruhin na gwagwarmaya da fada da mamaya da sabon salon mulkin mallaka su ne abin da ya hada iran da waɗanda suke fuskantar matsala iri ɗaya daga labanan zuwa yemen kuma aiki tare a tsakanin iran ɗin da 'yan gwagwarmaya a labanan shi ne kai ga samar da ƙungiyar hezbollah wacce ta kori haramtacce ƙasar isra'ila ga kudancin ƙasar a shekara ta 2000 da shine irinsa na farko da ya faru a tarihin jayayya tsakanin larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila siriya tana da ƙasa a ƙarƙashin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma tana da buƙatuwa da ƙawance irin wanda take da shi da iran bayan ficewar masar domin 'yanto da yankin tuddan golan muhimman abubuwa biyu da za su iya ayyana makoma alaƙar da ke tsakanin siriya da iran su ne abin da ke faruwa a fagen siyasar kasa da kasa musamman a ukraine shin rasha da china da iran da syria da suke da abin da ya kama da kawance za su yi galaba ko kuwa amurka ce da nato za su yi galaba na biyu shine abin da yake faruwa a kan shirin makamashin nukiliyar iran shin za a samu mafita da za ta kare maslaha iran da nata kawayen da suka da syria ko kuwa za a bar shi a buɗe domin ci gaba da jayayya to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre da fata aji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku shafukan shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you madalla yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ne Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya kuke ba mu dama muna gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida ka shugaba uban tahiya Hassan Barka ina gaida Alkasim Baban Liman jihar Agadas ina gaida eh, Sahabi ina gaida eh, Nafi Baban Nafisa ina gaida shugaba Rabi mai aski ya musu mai dan kuka Umaru Taku Sulu dan minista Malama Matalla Hawala Gurges Brigadier Share Zamana ina gaida eh, Inusu Mukiyayi Geza Milale ina gaida Sanusi Madatai Isu Madatai ina gaida Kabir Sulu Usman akwai Mamman Sani man akwai Abdulaziz Frezi ina gaida Siraji Le Toro ina gaida Amir Ladan Girkau ina gaida Abubakar Hajjaj ina gaida eh, eh, Sabi Sho garin Karyami ina gaida eh, Le Toro mai sans miji soji mai ade sau ina gaida dukkan masu sauraron mu birnin da kaka yan club da fara jihar da magaram da ma Afirka gabaki daya mai magana Mamman Salisu wanda ake kiran shi Dozman Taksimo to Tribune Official ade sau daga da magaram jamhuriyar Nijar shugaba na kungiyar masu kira saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio BOH Hausa ta Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia da shike muna karshen mako za mu gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida a shugaban wannan tafiya Hassan Barka da shi da abokan aikin sa ina gaida Alkasum Baba shugaba na kungiya na masu kira da saurare na reshen Afirka ina gaida uban yayana Malam Mano ina gaida Wana Muhammad Bakan Mota ina gaida Araga kanina wanda ke zama kasar Aljeri ina gaida Abu wanda ke zama kasar Najeriya ina gaida Malam Nasir wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida Rabu'u Malbaza wanda ke zama kasar Senegal ina gaida Umaru Isa wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida Kanina Rabu'u wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida babbar kaunata Maryama wanda ke jamhuriyar Nijar gida ina gaida ana na kaina Halilu eh, Lawai dan Hayi wanda ke kasar Mali ina gaida Sa'idu Abubakar wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida Alhaji Abdullahi abdullahi wanda ke zama kasar senegal ina gaida umaru lawai goji wanda ke zama kasar ghana ina gaida babban ɗana kaina dauda agadas ali rajuku mazauni kasar burkina faso sadiku lawai goje mazauni kasar togo ina gaida baɗiyata ummu wadda ke jamhuriyar nijar gida Assalamu alaikum radio BOH Tehran. Ina gaida ku ina muku fata alkhairi musamman ma zuwa ga dukkanin ma'aikatan ku. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da fatan kana lafiya. Yau muna karshen mako. Kuna ba mu dama mu gaida yan uwa da amana arziki. A yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata. Shugaba na fada himma matasa da take nan garin Agadez a jamhuriyar Niger. Ina gaida yan fadodi yan club zabi sanka. Ma'abuta saurara radio BOH Tehran ina musu fatan alkhairi. Da kwai akwai na irin su nazifi irin su baban nafisa da yake ganin abuja tare da najeriya ina gaida shi da kwai iyayena da suke can garin dauri jihar maradi ina musu fatan alkari da fatan suna lafiya da kwai yan fadodi da suke nan garin agadas himma matasa faradi bgs aje makaranta duniya makaranta musamman zuwa ga yan tumas ina gaida su ra'ayin zici idas mai shago hafsat da radio sai cilas ina gaida ta nana aje makaranta da dukkanin masu sauraron radio biyu ta heran da suke nan garin agadas da dukkanin Nijar da dukkanin faɗin duniya ina gaida su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa sunana Abdulaziz Malnafi wanda aka sani da Abdulaziz Brizi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To a bisa damar da kuke bamu na karshen mako muke gaida yan uwa da amana arziki Malam Hassan Barka ba zan wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka maza da mata ba zan mance da Abdulkarim Ibrahim wanda ake cewa Abdulleguntu a nan Antirpurzu Garba zadi a birnin da magaram abokina letoro mai restaurant a nan bakin ofitel ta birnin da magaram akwai abdurrahman wanda ake ce abdu kibiya ina jinjina min abokina alkasim a can agadez a kuma akwai alkasim babar liman ina jinjina min tare da abokaina mamman sani dauda wanda ake ce bigman bigiman ina jinjina min akwai abokina lawal jamburu jinjina ta musamman zuwa a gare shi dahu mai kwamfuta da sumayya abubakar can tarayyar najeriya ina jinjina musu su akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal ina jinjina mai abu abokina tasiri unguwar tudu sunushi na garin madattai isu garin madattai ina jinjina musu a bisajen namijin kokarin da suke tare da abokananmu wanda suke birni da na karkara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan radon shahurin musulunci na Iran. Allah subhanahu ya tsare mu da tsariya. Mun zo hili na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki na Afirka baki daya. Da farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasafi jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Wato mamba daga cikin kungiya ta masu sauraron radon Afirka baki daya. Da farko ina gaida tasu Anguwa Tudu wanda yake da magaran. akwai iliya mai kanti da shayi gankin daura nigeria akwai kallabuta wanda yake arlet akwai su wanda yake tudun agowa da magara akwai mijin adaidaita wanda yake tudun agowa da magara akwai sanusi madattai akwai isu maɗatai, akwai shugaba hassan barka a madadinka ina gaida kowa da kowa wanda suke cikin wannan gida na wannan daki mai tarin albarka ina da anan maradi jamhuriyar Nijar akwai Alhaji Salisu Kaka wanda yake ma'aikacin gidan Rado Sarauniya akwai Alhaji Salisu Isa wanda yake ma'aikacin gidan Rado Garkuwa. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madal yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 129 da yadda Allah Ubangiji inda za ku ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa Nasir dangane da shirin da Muhammad yake da shi na yin tafiya tare da abokinsa Sa'id zuwa wasu yankuna da ke cikin iran bayan kammala tafiyar da suka yi zuwa lardin isfahan domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu maimakon abubuwa waɗanda masu yawon shakatawa ɗin ke zuwa suna gani domin tunawa da tarihi na wannan yanki za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. شنیده ام نی نجی شما خواهید رفت کو زاکو تپی سفر تپیا. این بار ونن کرن کجا اینا شما می روید کو زاکو تپی ما می رویم مو زامو استان لردی اسفهان. لردن اسفهان. فارس لردن فارس شیراز لردن شیراز چیزهای زیادی ابو دیوه. من یاد گرفتم نی نکویا زیباترین مپی کاو شهر گری پدر مهیپی اتفاقا بسا کتری الان ینزو حتماً تبس خانه گده تو میدانی کی کسنی چه چیزی ون ابو شهرت شهره فقط کوی من میدانم نی نسنی آثار باستانی کپنگ تاریخی زیاد دیوه شعر واقع گل فری بلبل سنسن ماری معروف سننی اسم سونا لوه گلی اللنیم او مربوط به میدنگن تکادا چهار هزار دوبو هدو سال شکره پیش کپین آن آمده است یازو قدیمی تر مپی ددیوا سلسله سلسله حخامنشی ملکن حخامنشی مهم مهمی کجا اینا آن واقع شده است شی یکی جنوب کدو قرار دارد یکی دساموه آب و هوا یعنی اسکا چگونه یایا گرمتر مپی زپی تهران برنن تهران اردی بهشت وطن اردی بهشت بهترین مپی پیچی روز رانا روزها رانوکو آن دارد shi yana da kuma da la banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa nasir dangane da tafiyar da yake shirin yi tare da abokinsa sa'id zuwa ɗaya daga cikin yankuna na yawon shakatawa a cikin iran da kuma shawarar da shi nasir ɗin ya bashi ta kai ziyarar buɗe ido a yankin shiraz ga dai abin da nasir ɗin ya fara ce masa a cikin harshen farisanci شنیدم با Sa'id به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است به خانه پدر رامین هم می روید؟ بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم. میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ نه، فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است. پس شیراز تر از سلسله هخامنشی است بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است استان فارس در کجای ایران واقع شده است استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد آب و هوای این استان چگونه است آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. تو مدلا بند اکسار و ننت تونا و سیکوم آ کارگر زمان دومین سالن ترجمه مرتا، از هرشن حسا. Thank شنیدم با سعید به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ نجی زاکوی تپیا تارد سعید ونن کرن اینا زاکوجی من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم نی نکویی ابوبا دیوه دگه تپید نی زوا لردن اصفهان dangane da Iran. Wannan karan za mu tafi lardin شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است. به خانه پدر رامین هم می روید؟ شیراز دینی دگه چکن گروروا مپی ا ایران. زاکو جی گیدن سرامین؟ بله، اتفاقا رامین الان در شیراز است. حتما به خانه آنها می رویم. ای بیسا کتری رمین ما ینزو یعنی شیراز تبس زم جگیرن سو میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ کوکاسن ودنی ابو ne شیراز شیراز یه شهر نه فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد. آآ na کوی چه؟ یه در کوپی نه تاریخی دیوا شیراز به شهر شیر و گل و بلبل معروف است اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است شیراز تا شهر دا گرن واقع یمبو da kuma tsuntsayen mare sunan wannan gari yana da dangantaka ne da ke komawa zuwa ga shekaru dubu hudu da suka gabata. Pas Shiraz ƙadimi tara silsile Kenan shiras ya fi jimawa a kan silsilar mahukuntan Hakamanishi. Bale, amma Shiraz در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است. ای اما شیراز از زمان سرکنن هخامنشی یه نقیه دیگه چکنگ روه مسو استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟ اینانی لردن فارس یکی ایران استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد لردن فارس ینا کدنچین ایران نی شیراز کما تنا کدو دا اصفهان آب و هوای این استان چگونه است؟ یعنی این اسکا نا ونن لردی یایکی آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. یعنی این اسکا از شیراز یافی زفی اکن تهران دا اصفهان از که وطن بهشت یعنی دا یعنی مپی کیاو مپی دادی نرانکو اشکالا. kuma hadala an je da wannan tattaunawa daya ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa nasir dangane da karin hasken da ya masa a kan yankin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin muhimman wurare da masu yawon bude ido da kuma masu bincike kan abubuwa na tarihi sukan kai ziyara domin samun karin haske dangane da abubuwan da suke bincike a kansu to nan ne ma kawo karshen shirin namu na yau sai allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da shugaban wannan tattaunawa to amma kafin lokaci wajen dukkan waɗanda aka ji su da waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tabi mu a shirin na gaba. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Africa. Iyo. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun alwashin da Firayim Ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya Abdulhamid Addabai ba ya shani na ganin an gudanar da zaɓuka a ƙasar domin kawo ƙarshen matakin riƙon ƙwarya a Libya. libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libiya abdulhamid addabaiba ya tabbatar da ci gaba da aiwatar da ƙudurin gwamnatinsa na samar da yanayin da ya dace domin kawo ƙarshen matakin riƙon ƙwarya a ƙasar ta hanyar gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar cikin gaskiya da adalci kamar yadda addabaiba ya yi alkawarin ci gaba da jajircewa a fagen yi wa 'yan ƙasar libiya hidima da kuma samar da yanayin da ya dace domin gudanar da zaɓe don kawo ƙarshen matakan riƙon ƙwarya da kasar ke gudana kai tun daga shekara ta 2011 tabbacin nasa ya zo ne a yayin taron majalisar ministocin gwamnatinsa karo na hudu na wannan shekara ta 2023 a birnin misrata bisa ga abin da shafi watsa labaran gwamnatinsa ya watsa a facebook shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasan ya ƙara da cewa a halin da ake ciki yanzu haka yana buƙatar kowa da kowa ya ci gaba da bin zaɓin zaman lafiya don ƙarar mika mulki cikin lumana da samar da daidaiton yanayi da zai ƙara sanya kaimi ga gudanar da zaɓe cikin nasara wanda sakamakonsa zai samu karɓuwa ga kowane ɓangaren siyasar ƙasar a yayin wannan taro na ministocin gwamnatin haɗin kan ƙasa da shugaban majalisar shugabancin ƙasa muhammad almunfi ya halatta a karon farko ya bayyana cewa majalisarsa a shirye take da taimaka wa gwamnati a ƙoƙarinta na rage raɗaɗin da 'yan ƙasar libya suke ciki almunfi ya kara da cewa gwamnatin libya tana burin samar da kwanciyar hankali da za a iya kaiwa ga gudanar da zaɓe nan gaba kaɗan a duk faɗin ƙasar gwamnatoci biyu ne ke fafatawa akan karagar mulkin ƙasar libya ɗaya ƙarƙashin jagorancin fatahi bashaga da majalisar wakilan ƙasar ta zaɓa a cibiyarta da ke birnin tobruk a shiyar gabashin ƙasar tun a farkon shekarar da ta gabata yayin da ɗaya gwamnatin kuma ta haɗin kan ƙasa da take da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar kasar kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita wacce abdulhamid ba ke jagoranta kuma tun bayan kafa sabuwar gwamnatin fatahi bashaga ake sa tsakanin gwamnatocin biyu a nashi bangaren zaman taron kwamitin haɗin gwiwa na sojin libya na 5 plus 5 wanda ya haɗa wasu sojoji da shugabannin tsaro daga gabashi yammaci da kuma kudancin libya sun tabbatar da shirin suna na ba da duwani nau'in tallafi domin ganin an gudanar da zabukan ƙasar libya dukkanin matakansa an gudanar da zaman taron kwamitin haɗin gwiwan sojin ne a birnin benghazi tare da halartar wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar tallafawa shugaba na majalisar a kasar libya abdullah batili da nufin karfafa amincewar da ke tsakanin sojoji da shugabannin tsaro da tallafawa kasar a fagen gudanar da tsarin siyasa da kuma ci gaba wajen samar da yanayin da ya dace na gudanar da zaɓuka cikin 'yanci da adalci a cikin wannan shekara ta 2023 bayan amincewa da taimakon dukkanin bangarorin ƙasar a cewar wata sanarwa da tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ta wallafa a shafinta na yanar gizo zo hakanan bangarorin da suka halarci zaman taron sun yi kira da a taimakawa kokarin kwamitin haɗin gwiwa na soji 5 plus 5 da kwamitin sadarwar libya a kokarin da aka sanya a gaba wajen ganin an kori sojojin haya da mayakan kasashen waje daga cikin kasar ta libya a cewar wata sanarwa da ta fito daga tawagar majalisar ɗinkin duniya kasar ta libya ta hanyar yanar gizo taron ya kuma amince da fara ɗaukan matakai masu amfani don fara tunkarar matsalolin 'yan gudun hijira waɗanda suka rasa matsugunansu da kuma waɗanda suka ɓata tare da tabbatar da komawarsu muhallinsu cikin ƙoshin lafiya tare da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da abin ya shafa a yankuna daban-daban na libya hakanan sanarwar ta kuma yi tsokaci kan musayar bayanai dangane da fursunonin da bangarorin biyu ke tsare da su da kuma ɗaukar matakan hanzarta musayar fursunoni kamar yadda zaman taron ya nuna jin daɗinsa ga yunkurin da ake yi na sakin mutane shida daga cikin fursunonin da suka fito daga yankin yammacin ƙasar a ƙarƙashin shirin wanzar da matakan tsaron ƙasa batun korar sojojin haya da mayakan ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya tuni wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar tallafawa na majalisar a ƙasar libya abdullah batili ya fara gudanar da gagarumin aiki a kai inda tun a ziyarar da ya kai ƙasashen sudan chadi da niger ya tattauna da jami'an ƙasashen kan matakan da suka dace a bi wajen ganin an samu nasarar matakan da aka tsara na jigilar sojojin haya zuwa ƙasashen su na asali da kuma ƙoƙarin an samu nasara a matakan da aka sanya gaba na gudanar da tsare-tsaren siyasar libya musamman gudanar da zaɓuka a kasar a wannan shekara ta 2023 a wancan lokaci a gadin da batili ya kai zuwa kasashen afirka ya fara ne da kasar sudan inda ya gana da shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaliyar kasar general abdul fatah al burhan kuma suka tattauna kan batun shirin maido da kwanciyar hankali a kasar libya ta hanyar dawo da mayaka 'yan kasashen waje kasar su ta asali da fitar da dakarun kasashen waje da kuma sojojin haya ta hanyar tattaunawa da kasashen su na asali hakanan a ziyarar da ya kai zuwa a kasar chadi batili ya kuma gana da shugaban kasar ta chadi muhammad debi wanda ya tabbatar da cewa kasarsa na ba da cikakken goyon baya a shirin samar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta tsara a libya yana mai jaddada cewa samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar yana da amfani ga kasar chadi matuka yayin da a ganawar batili ya nuna jin daɗinsa game da goyon bayan da kasar chadi ke baiwa kwamitin haɗin gwiwar sojin libya na 5 plus 5 a ƙoƙarin da take yi na aiwatar da yarjejeniyar ganin an kawo ƙarshen rikici da kuma janyewar mayaka da sojojin haya na ƙasashen waje daga libya a nata bangaren memba a majalisar zartarwar tsarin mulkin libya nadia umran ta ce a bayyane yake akwai buƙatar ƙasashe masu faɗa a ji a cikin aikin samar da wani sabon yanayi a ƙasar libya su taka gagarumar rawa ta hanyar ganin sun yi ƙoƙarin sanya wani nau'i na kwanciyar hankali da haɗa kan jami'an gwamnatin ƙasar domin kama hanyar gudanar da zaɓuka a libya nadia ta ƙara da cewa domin tabbatar da cewa dukkanin ɓangarori sun gamsu da shirye-shirye da ake ke gudanarwa a fagen tsara hanyoyin siyasar kasar saboda dakile duk wani matakan da za su iya kawo cikas a harkokin kula da yanayin libya dole ne dauki matakan fitar da duk wani dakarun waje na kasashen makwabta da na nesa daga libya musamman sojojin hayar manyan kasashen duniya da suke taka rawa a goyon bayan wani bangaren libya da nufin samun haɗin kan ƙasa da fahimtar juna a tsakanin 'yan ƙasa a libya idan za a iya tunawa tun a farkon wannan shekara ne prime ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya bayyana cewa wannan shekara ta 2023 ita ce shekarar gudanar da zaɓe a ƙasar a wani jawabin da ya gabatar a yayin buɗe zaman taron farko na majalisar ministocinsa a sabuwar shekara ta 2023 a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar addabaiba ya ƙara da cewa shekara guda ta wuce kuma wata sabuwa ta zo kuma har yanzu al'amuran bakin ciki da takaici suna ci gaba da addabar al'ummar libya saboda tauye musu haƙƙin kada ƙuri'a da zai kai ga samar da zababbiyar gwamnati ta hanyar dimokuraɗiyya tun bayan rusa zaben da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 sakamakon kace na ce kan dokokin zaɓe da a kansu aka tsara gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar kamar yadda aka gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a libya karkashin sanya idan majalisar ɗinkin duniya da nufin warware matsalar cikin ɗan gajeren lokaci da nufin sake tsara sabuwar taswirar shirya zaɓe amma hakan ya ci tura har aka kai ga dogon lokaci ba tare da al'ummar libya ta san makomanta ba Firaminista adabeba ya kara da cewa bayan bullar matsalolin da suka hana gudanar da zaɓe a ƙasar sai kuma wani sabon rikici ya kunno kai a ƙasar ta Libya na bullar gwamnatoci biyu lamarin da ya ƙara wurga a ƙasar cikin wata sabuwar dambaruwar siyasa tun daga wancan lokaci ƙasar Libya ta kasance cikin rarrabuwan kai inda gwamnatin da majalisar wakilan ƙasar ta kafa ƙarƙashin jagorancin Firaminista Fatahi Bashaga ta kasance mai mutsuguni a garin Tabarok da ke shiyar gabashin ƙasar da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba mai matsuguni a birnin tripoli tun a ranar goma ga watan fabrairun shekarar da ta gabata ta 2022 ne majalisar dokokin libya mai matsuguni a garin tabarok ta ɗauki matakin naɗa fatahi bashaga a matsayin firaministan libya tare da bashi damar kafa sabuwar gwamnati a ƙasar bayan da aka ɗage gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24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 masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatu.